yana daga cikin abin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ambata game da abin da ya shafi wuta asari ne na abdullahi dan mas'ud da yawa malamin hadisi suka ce walahu hukumin raf yana da hukuncin hadisi marfoyi. abdullahi dan mas'ud ya ce yi wuta bil abdi yawmal qiyamah wa in kana kutila fi sabilillah za a zo da wani mutum ranar alkiyama abdullahi dan da ce wannan mutumin ko da an kashe shi ne a wajen yaƙi fi sabilillah waɗanda suka ci amanar al'umma alkatulu fi sabilillah yukaffiru dhunuba kullaha illal amana annabi ya ce kisa a kashe mutum a yaƙi don ɗaga kalmar allah don ba mutuwar da tafi tsada a musulunci kamar a kashe mutum don ɗaga kalmar allah duk laifin da ya yi ma allah lokacin da aka mai kisan ubangiji kan yafi dukkan laifin da yake tsakaninsa da shi annabi ya ce sai dai amana in ya ci amana to ita ba ta goguwa ba ta goguwa illal amana sai cin amana ya ce za a zo da mutum filin alkiyama gaba ga Allah wa'in in kutila fi sabilillah ko da kuma a yaƙi fi sabilillahi aka kashe shi fayuƙar sai a ce mishi addi amanatak Allah zai ce ban amanar da na baka na mutane kaci Allah zai ce ban amanar dawo da shi wani dama motoci ne na ofis ɗinsa aka salwantar da su waɗansu kujeru ne waɗansu ƙofofi ne wani shugaban makaranta ne littattafai ne aka karkatar wani amanar abincin 'yan gudun hijira ne aka karkatar wani dama ya samu a kan dukiyar al'umma ko mutanensa ya karkatar ubangiji zai tsaye da shi ya ce mishi addi amanatar ban amanar da na baka fa yaqul sai ce ai rab kaifa wa kad zahabatin duniya dunya zai ce ai ya Allah yayi zan yi in dawo da wannan abin bayan duniya ta kare ba mota da zan dawo da shi Allah ba kudin da zan dawo da shi Allah babu abin da na ci amanar wadda zan dawo da shi ya Allah waqad zahabatin duniya dunya sai a sake ce mishi addi amanatar ka kawo amanar da ka ci fa yaqul kai kaifa qad duniya zai ce Allah yayi zan yi dawo da wannan abin bayan babu duniya duniya ta kare fa sai a ce in taliqu bihi ila hawiya Allah sai ce ku dauke shi ku tafi da shi zuwa ga wutar hawiya fa yuntalaq bihi ila hawiya sai a dauke shi a je kan wuta da shi a tsaye da shi wa tumathalu lahu amanatuhu ka hay'atiha yawma tufi'at ilayhi a cikin wutan sai a suranta mishi amanar da aka bashi ga ta can a ƙasar Nama. irin yanayin da aka bashi ita a ranar da aka bashi in mota ce sai a nuna mishi motar gatacar a ƙasan wutan idan abinci ne sai a nuna mishi abincin idan dukiya ce ta al'umma sai a nuna mishi dukiyar a cikin wuta ga ta can yana kallonta irin sifar da aka bashi ran da aka bashi amanar ga ta can fayaraha fayarifuha zai ga amanar kuma zai gane tabbas wannan amana ce da aka danka imma na mutanen anguwansu imma garinsu imma ƙasa imma wata al'umma da yake jagoranta ko wani amininsu da ya dauki amana ya bashi zai hange ta a cikin wuta fa ya hawi fi asariha sai ya gangara wuta mala'iku da su ce je ka ɗauko ga can je ka ɗauko ka fayahawi fi athariha sai ya bi amanar a baya sai ya gangara wuta wuta in dutse aka dauka aka jefa a wuta kafin ya isa sai ya shekara saba'in haka annabi ya ce hatta yudrika har ya isa inda amanar take fa ala atikihi sai ya dauko amanar a kan kafadarsa hatta idan zanna annahu kharij sai ya tabbatar yanzu kan ya fito da amanar ya zo bakin gabar da zai fita zallat an atiki sai ta zame sai ta sake fadawa sai a ce mishi ka koma ka je ka dauko karka yadda karka yadda wannan abin zai wuce in gida ka gina zai wuce in mota ka ya za ta wuce karka yadda ka ɗauki dukiyar jama'a don kana so ka ji daɗi in ka ji daɗi da dukiyar a kabari ba za ka ji daɗi ba yalla boy a kabari ba za ka ji daɗi ba karka taɓa dukiyar al'umma karka taɓa dukiyar amana kar mai gidanka ya ɗauki amanar dukiyarsa ya baka kai yadda kake so za ka biya za ka biya za ka biya za ka biya za ka mayar za ka mayar ba abin burgewa ba abin burgewa ka kai hannunka kan wani abu da aka baka amanan kula da abin saboda ka wani darekto ne a ma'aikatarsa abinda ake so a kai karkatar za a karkatar wani pamset ne wani sanata ne wani gwamna ne wani ma amanar na makwabcinsa ne ya ba shi amana wani mai gidansa ne ya danka shi amana yadda yake so sai ya juyar cin amana tashi mafi muni da mutum zai yi a kayan zalunci akwai tashi akan cin amana yana daga cikin mummunan tashi ranar alkiyama mutum ya tashi ya ci amana saboda haka za a nuna mishi ita a ce ka koma ka je ka ɗauko zai sake komawa ya je ya kinkimo wannan amanan sai ya yi dab da zai fito sai ta subci sai ta sake fadawa a ce ka koma haka zai yi ta rayuwa wajen ɗauko amanan kuma baya iya fito da ita annabi sallallahu alaihi wa alihi yake cewa ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu laisa bainahu wa bainahu turjama babu wani ɗaya daga cikin ku face ubangiji zai yi magana da shi kai tsaye za a tsayar da shi a gaban Allah ubangiji ya magana da shi ba dan tarjama a tsakaninsu ba sako da ka bayar a gaya ma Allah ba ba sako Allah zai bayar a gaya maka duk abin da zai tambaye ka zai tambaye ka ne kai tsaye annabi ya ce bawa in aka tsayi da shi allah zai magana da shi fa yanzu aimana min fala yara illa ma zai duba hannun damansa iya ganin idonsa ayyukansa aka tara mishi wa yanzuru ash'ama min hufala yara illa ma qaddam zai duba hannunsa na hagu ba abinda zai gani sai aikin da ya aikata wa yi bayna yadayhi fala yara illa an-nar tilqa'a wajhi sannan in ya kalli gabansa zai ga wuta ce kawai take ci annabi ya ce ita kunnara ku ji tsoron wuta ita kunnara annabi ya ce ku ji tsoron wuta walau bishi shiqi tamra ko da tsagin dabino ne to wannan tsayuwan za a je a tsaye ko ma nur duk kes da mutum zai je da shi filin alkiyama kes din da annabi baya shiga shine sata bayan shiga maganan sata ka cuci wani ka ci amanar mutane ka saci dukiyar jama'a annabi ya ce ba na shiga hadisin bukari la ulfiyanna ahadakum yaji'u yawmal qiyamati ala rakabatihi ba'irun lahu rugha annabi ya ce karfa na gamu da ɗayanku da raƙumar sata a kafaɗarsa tana iyo. annabi ya ce karfa na gamu da waninku da akuyar sata ko dokin sata ko wani abu na sata yana ɗauke da shi domin duk wanda ya saci dukiyar jama'a wa man ya galul ya ati ma galla yawmal qiyama zai ɗauki kayan ya tafi da shi gaban Allah ranar alkiyama annabi ya ce karfa na gamu da waninku da kayan sata fa yaqul gifin ya rasulullah idan ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, zai ce ya rasulullah ya rasulullah ya manzon Allah aghithni ka kawo mu dauki ka shiga cikin al'amarina fa'akul annabi zai ce la amliku laka shai'a ba zan ma komai ba kad ablaktuka na gaya maka karkasa cika kayan wani kes na dukiyar jama'a ko cin amana solution ɗaya annabi ya bayar kawai kamiyar kamiyar amma banda wannan babu wata hanya kawai kamiyar kamiyar in kana raye annabi ya ce ka je ka samu mai hakkin kamiyar mai da hakkinsa ko ka nemi yafiya ya yafe maka kamiyar kamiyar duk wadda annabi ya gan shi da kayan sata ko hankaci ne kis ɗinsa annabi baya shiga to za a tsi da su da su yi nadama ya laita na nurat kaitonmu ina ma da a mai da mu wala nukazziba bi ayati rabbina ba za mu karyata ayoyin ubangijinmu ba wa nakuna al mu'minin musamman daga cikin mu'mini waɗansu wannan harkan da badakalar suna shiga ne wai saboda 'ya'yansu me za ka gina ma ɗanka da dukiyar haramu me za ka gina mishi wani future zai samu da dukiyar haramu ka nuna mishi Allah ka nuna mishi tsayuwa a gaban Allah ka nuna mishi alkiyama ka nuna mishi hakkokin ubangijinsa ka nuna mishi ku ko iyaye a kansa in allah ya mishi albarka magana ta kare yaushe za ka bar dukiyar sata ana raba gado ana rikici a kanta yaushe za ka bar dukiyar sata ana rabon gado ana rikici a kanta za a je a tambaye ka ta ina ka samu ta ina ka kashe za a maka hisabi a kanta amin idan mutum yana so 'ya'yansa su samu nagarta ubangiji ya ce ya yi kokari ya rike allah ya rike manzon allah ka ɗora 'ya'yanka akan tarbiyya na addini ka ɗora 'ya'yanka akan tarbiyya na tsoron allah na tsoron allah ka ɗora su akan tarbiyya na tsoron allah ka gina 'ya'yanka zurriyarka yadda za su iya fuskantar ƙalubale na rayuwa karka gina su kan karya karka gina su kan karya karka gina su akan karya